Matsalar rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin Arewa tana ci gaba da hana jama'a bacci da ido biyu cikin natsuwa ko kuma doguwar tafiya akan manyan hanyoyin kasar saboda rashin tabbas ga tsaron rayuka da dukiyoyinsu sanadiyar ayyukan 'yan bindiga. Ko a Laraba ta wannan mako 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke yankin sabon birni da ke gabas cin Sokoto waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. sa'idu ibrahim neno dan majalisar dokoki ne mai wakiltar yankin sabon birni a majalisar dokoki ta jihar sokoto ya ce ko kafin hare-hare na wannan mako yan bindiga sun kai farmaki a garuruwa da dama a yan kwanakin baya ungwalallin nan da karfe uku da rabi zuwa hudu da suka shiga inda suka kona motoci guda biyu mota guda ta mobile ce mota guda kuma ta sojoji ce suka kai sojoji guda biyu sannan kuma suka raunata guda biyar kuma sojojin sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya sun shiga kwaran gamba sun kashe mutum uku sun shiga tsamaye sun ɗauke dabbobi sun shiga masawa sun kashe mai gari sun shiga garin malamai sun kashe mutum biyu. Duk da cewa akwai jami'an soji da 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin, amma yanayin yadda suke karɓar umarni kafin yin aiki yana mummunan tasiri ga shawukan matsalar. sabanin yadda jama'ar yankin ke gani ga makwabtansu da ke jamhuriyar Nijar a cewar wani mazaunin yankin Abdullahi Tsamaye. Sufurfe na gidan Rumji ciyaman ɗinsu ya ce mana shi da an ce ga bandit sun shiga ba a minti biyar da ya buga ma sojoji da sun tai. Sabanin mu na Najeriya gwamnati da wannan fawa. sai a ce sai an haɗa ma garrison sai a ce sai an haɗa ma wani na sai a ce sai an haɗa ma wani na. ka Kaya a Ankara an halaka mutane gangara zan ba da misali da gangara gangara ga da cikin garin gangara sojoji na a bakin gulbin gangara sun kai ta halada halba sun kai ta kome har sun kai ta sojoji na sun haɗu a ba su umarni su shiga ba tomi mi an hane zuwan su akan hakan ne ma dan majalisar dokokin sa irin yake ganin cewa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya duk masu lahina mu a wajen mu ita gwamnatin tarayya in tana son lalura ga ta kare sai ta kira gwamnan jiha ta kira shugaban sojoji na wannan na jiha ta kira kuma shugaban 'yan sandan na wannan na jiha ta ce daga yau na amince gwamnan jiha ya ba sojojin jiha ta umarni ko dama jiha ta zauna lafiya to ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan kiran na a baiwa gwamnoni ikon bayar da umarni ga jami'an tsaro detective awal baladir mai iya yana ganin cewa zai kawo sauki zai taimaka wa jami'an tsaron su kansu wajen gudanar da aikinsu za su samu karfi da gasashe kuma za su samu damar mai da martani a kowane lokaci sai dai kawai abin matsalar wannan abin da take faruwa shine shugabannin suna amfani da damar su don su ko dai abokan adawa ko kuma wani daban matsalar rashin tsaro da yana ci gaba da gurgunta al'amura a Najeriya musamman a yankin arewa yankin da ke fama da nashi matsaloli na kansa ko bayan matsalar ta rashin tsaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.